Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan kowa yana lafiya a wannan yammaci ta Laraba 27 ga watan Mayu. Shirin yau da gobe kuka kama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Sannan za a iya kama mu kuma ana ji kai tsaye ta dandalin voa.com ko kuma voahausa.com mai taya ni gabatarwa ita ce. Jamila Kabiru Fage. Tare da ni Usman Kabara da zan jarga mashirin nake cewa a yi sauraro lafiya. Yau Laraba ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali ne baki ɗaya kan siyasa. Yau ma dai muna kan batunmu na tsarin raba daidai ko daidaiton rabon mukamai da gurabe tsakanin 'yan ƙasar Najeriya a ma'aikatu da ma makarantu. Yau za mu zurfafa tattaunawarmu mu duba batun ɗan ƙasa da ɗan kaka gida. Isa Lawal na Ikra mai ɗan iya ke ciki ne a wannan rana. ni a kullum abin da ke damuna in ji dan iya shine matsalar nuna bambanci a wannan ƙasa an saka bambanci a kusan dukkanin sassa sashin kawai da ake da ɗan sassauci shine na siyasa To zauren matasa ma na nan tafa da ci gaban muhawara akan matsalar ɗan ƙasa da ɗan kaka gida a Najeriya wadda wasu ke ganin cewa tana kawo cikas wajen rabon mukamai da kuma tsayawa takara. ai an kirkiro jihohi da ƙananan hukumomi saboda a isa ga talakawan kowane gari ne akwai garuruwan da suka fi wasu garuruwa ci gaba amma ba a bar su a matsayin jiha ba ganin yadda wannan batu na ɗan ƙasa da ɗan kaka gida ya kafi darshen a najeriya mai masana irin su dr ahmad abubakar ke cewa akai ne game da hukumar daidaiton rabon mukamai a tsakanin yankuna zai wahala a ce mu kwatanta tsarin yadda siyasar mu take tafiya da tsarin yadda na amurka take tafiya ai za mu ɗau lokaci ana wayar da kan mutane kafin su gano cewa akwai bambanci a kan shugabanci To sai kuma mu je ga ita ma Halima Abdullahi zuwa anjima din amma a filin dafe-dafe amma kuma kar a manta ita Dr. Halima Abdullahi wata masaniya ce kwararriya kuma a fannin sanin ilimin kimiyyar abinci. Amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya wadda aka yi akan shin me za a ce game da watsi da shugaba ko kuma gwamnati mai zuwa ta yau da maganar ministoci wadda aka tura masa ya kuma yi watsi da ita. To yanzu kuma ga Isa Lawa ikira da labarin ɗan iya game da lamarin bako da ɗan gari. ni a kullum abin da ke damuna in ji ɗan iya shine matsalar nuna bambanci a wannan ƙasa an saka bambanci a kusan dukkanin sassa sashin kawai da ake da ɗan sassauci shine na siyasa domin a ɓangaren siyasa ne kawai za ka ga wani ɗan gari ko wani yanki ya je wani ɓangare har ya zuba rassa idan ya yanke shawarar taka takara a fagen zaɓe ma sai ka ga ya samu ɗan asalin garin ya lallasa da sannu ma sai ka ga ya zama wani gagga a fagen siyasa siyasa har ma ka ji ana kiran shi wani kusa sai dai a bangaren gwamnati ne aka nemi irin wannan fahimtar aka rasa idan aka ce ga wani gurbin aiki ya samu ga 'yan ƙasa musamman ma matasa to komai cancantar ka ko gogewa sai a ce ka yi haƙuri saboda bangaren ku fa akwai gasa daga ƙarshe ma dai ka an ɗauko ɗan wani yankin da bai san komai ba kawai an dasa na ce i dan iya lallai akwai buƙatar a yi gyara kada a ce lallai aiki sai mai takardar shaidar ɗan asali sauran mutane kuma a mai da su shara babban abin da ya kamata ya zama abin lura shine shin mai neman aikin musamman irin na gwamnati ya shahara koko dai kawai bai san komai ba sai takardar shaidar shi zama ɗan ƙasa tsura domin na gane rashin gogewa ke kawo dukkanin wata lalura Ka ga ma'aikata ta bi ta tsatsamo bara gurbu ta tattara a wayi gari a maimakon su rinka yi wa ƙasa kara sai kawai su buge da neman naira har ma dai ta kai ga ƙasar tana ta tafka asara dan iya ce kenan ga akwai matukar buƙatar ƙasar mu ta tabbatar da ta fidda sabbin dabaru ya zama idan ana maganar ɗaukar aiki irin na gwamnati to a duba sai an nemi ƙwararru kada maganar ƙabilanci ko ɓangaren gwamnati ta samu gurbin zama a kujeru don wannan ne ke sa idan akwai wani gurbi na aiki sai a bar wa tsiraru dukko da yake an san akwai ƙwararrun da idan su ne suka samu wannan aiki to ƙasa za ta ƙaru amma sai a bar su a gefe kawai an yashe su kamar wasu tsageru shi yasa wani lokaci wutar tsananin tsabar tsana sai ta ruru har ta kai ga wani sashi da sashi ko ƙabilu su yi ta daru a maimakon a ce nan ƙasa na ta walwala tun da ta waru sai kawai ka ga sun buge da zuba zallan zaman zuru na ce dan iya to Allah dai ya sa kasar mu ta kubuta daga wannan talala ta yadda masu daukar ma'aikata za su rinka kula idan an ce ga wani mukami har an buga shi a talla to dole ne a bar kowa ya nema babu wata kulla kulla ko kuma a ce wai irin wannan aiki sai wanda ya fito daga wata daula idan ma aka zo tantancewa to ya kamata a rinka duba gogewa da kwarewa ne zalla a kuma bi komai a tsanake don duba cancantar kowa sala-sala ta haka ne kawai za a guje wa ɗaukar bara gurbin da za su bar ƙasa cikin wahala idan ya so gwamnati da 'yan ƙasa su samu walwala saboda kowa zai kama aiki kan jikikan ƙarfi babu wata tsilla-tsilla ko kasala. Haɗa kan yanzu zamanin nasara mun da. To yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya daga shafin Facebook. Thank you. sakon farko cewa muhammad g ahmed ne ya aiko da shi ya ce shin shugaban kasa na ba da jerin kwamishinonin da za a nada a jihohi canjin da talakawa suka zaba a najeriya na nufin bin dokokin kasa yadda ya kamata idan tsarin mulkin kasa ya ce gwamnoni za su ba da ministoci wahadas magana ta kare sai su ba da kuma dole shugaban kasa ya karba amma idan tsarin mulki bai ce haka ba to bata lokaci ne ma a yi maganar ba wuta ba ruwa ba man fetur ba abinci ba komi idan har gwamnonin nan da gaske suke yi cewa talakawan da da suka zaɓa suka zo su yi wa aiki kowa ya koma jihar sa ya fara nazarin yadda zai saka wa mutanen da suka sha rana suka sha dukan ruwa da wulakanci suka zaɓe shi kawai wata hanya ce ta yadda za su rika samun kwangilolin gwamnatin tarayya su azurta kawunan su da iyalansu babu buhari kada ka basu kuma mu talakawan ƙasa muna bayan ka sai kuma saƙon awwalin dabai unguwa uku ya ce hmm idan aka ce gwamnoni ne za su ba da sunayen ministoci to da matsala na farko son zuciya da rashin cancanta da kuma nuna ni ka ne. To game da maganar bako da ɗan gari ko ɗan ƙasa da ɗan kaka gida a wajen samun mukami ko tsayawa takarar neman wani mukami, ku biyo ma ci gaban tattaunawar matasa wanda Hassan Maina kaina ya yi da su. ai an ƙirƙiro jihohi da ƙananan hukumomi saboda a isa ga talakawan kowane gari ne akwai garuruwan da suka fi wasu garuruwa ci gaba amma ba a bar su a matsayin jiha ba yanzu wata ƙaramar hukuma a kudu ta fi wani babban birnin jiha a arewa wani karamar hukuma a arewa ya fi wata jaha a kudu akwai jihohin da duka duka mutanen cikin ba su kai miliyan uku ba ko miliyan biyu amma an ba su jiha da ƙananan hukumomi in ka duba ko a zaben da aka kammala na april da march 28 din nan zaka ga cewa yawan kuri'un da wata jiha gaba ɗaya ta kawo bai kai na waɗansu ƙananan hukumomi a arewa ba wannan bai hana su a bai hana a ba su ƙaramin hukuma ba to ganin cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗayan shine aka ba ma kowane ɓangare hakkin su akan kowane al'amari da na gwamnati da na ƙasa da na siyasa da na sarauta so wannan shine alhaji sani gamko idan muka duba irin wannan abubuwa da yake faruwa misali idan har aka ce za a yi tona maina a ce wani sha'ani na al'amura haka irin na rayuwa wannan me kake jin zai kawo matsala misali to alhamdulillah ah, magana ta gaskiya shine ina ganin malasan ko menene akwai doka sannan kuma akwai dokokin da muke bi a najeriya tunda muna tsari na constitution da muke amfani da shi za ka iya tashi daga nan ka tafi duk inda kake so a ƙasar nan ka je ka zauna matuƙar za ka zauna lafiya kuma da ka shekara ina ga bace biyar ba ka na madan ƙasa yanzu a kuma kuma akwai lufa gamman da na sani akwai lufa gamma akwai wat na sabon gari har kansila an samu yi wanda ba dan asalin jihar Kano ne saboda mutanen wani suna son sa sannan yanzu haka akwai wanda na sani mai ba gona shawara na harkokin siyasa a jihar Kano ba asalin dan jihar Kano ne shi ma nan indijin ne kuma me kuma ta ɗauke shi ta bashi wannan damar saboda yana da ƙwarewa akan wannan fannin da aka bashi taimakawa gwamnati ba samun ci gaba mutanen bangaren nasu kwarai da gaske to saboda haka matukar za a ce wai kowace jiha sai dai nata to tsakanin da Allah ba za a samu abin da ake bukata ba malam Yunus Mamatan ko idan muka duba misali abin da ke faruwa a duniya tarayyar Turai a misali kaga yanzu har ma kuɗi iri ɗaya suka yi euro kuma sun dunkule sun zama kusan abu ɗaya misali to ma nan Afrika misali kungiyar haɗa kan kasashen Afrika ta OAU yanzu an ɗauki hanya da kaga an canja mata suna ta zama AU idan muka dawo kusa kusa da mu nan tarayyar afirka tema yamma gashi nan nan ecos kaga kwanan ma wato so gama taron 'yan majalisun dokokin wannan uh, eh, kungiya eh. yanzu ana kokarin a nan afirka tema wato a yi kuɗi na bai ɗaya na gaba da afirka tema kenan to yanzu gashi duniya ta sa gaba irin wannan ci gaba mai faɗin gaske amma irin wannan ƙananan bambance bambance tsakanin mu baka jin zai kawo ƙasa ci baya ba zai kawo ma ƙasa ci baya ba daidai ruwa in ji hausawa daidai gari ƙwarewa da ilimi da ci gaba ya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa kamar yadda america turai suka mai da kuɗin su bai ɗaya euro da sauransu mu sannu a hankali za mu iya kaiwa ga tsarin mulki yana bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa amma kowace ƙasa da dokanta me yasa tsarin mulkin yake bambanta saboda al'adan mutanen wannan ƙasar to tunda kuwa al'adan mu yana bambanta to kafin a ce mun haɗu duka mun zama masu al'ada iri ɗaya masu kuɗi iri ɗaya masu karatu iri ɗaya masu kuma iri ɗaya to fa sai an ɗauki dogon lokaci ana tarbiyyantar da mutane tarbiyyantar da mutane shine kawai zai kawo yanayin da za a ce kowa ya yarda kamar yadda mai magana na baya ya ce akan cewa idan aka ɗauko mutum ko kuma kamar ya bada misali da wasu jihohi a wasu karamar hukuma a kano inda wanda ba dan jiha ba ya rike mukami na siyasa da mai ba ma gwamna shawara well tsari ne irin na gwamnati kamar yadda na faɗa a baya ne idan akwai yarjejeniya shi ya yi haka ne don mutane san shi ko masarautar shi ko kuma garin da yake mulki su zauna lafiya kuma su fahimci juna to kaga isho na yarjejeniya ya shigo ciki amma yanayin da za a ce shi din nan bai yadda ba za a kawo condition ne hatta ita yin au daga ka bada misali da ita da european countries ai kowace ƙasa da shugabanta kuma suna yin karɓa karɓa a shugabancin ai akwai wani shugaba da ya san cewa wani gwamna ma ya fi shi ilimi na wata ƙasa amma kuma yau shine shugaban wata ƙasa yaya ba a ɗauko wancan mai ilimin ya zo ya shugabance mu mu a nan ƙasan ba aka bar mu mu shugabanci kanmu to ashe kuwa in ka duba ta wannan bangaren zaka ga ko su wanda suka rene mu sun ba mu daman mu je mu yo karatu amma yanayin da baka da karatu to a ɗauko ɗan kwangila ya zo ya wakilci bangaren ka ko da wasan kwallo da ake yi yan afirka suna nan suna turai suna wasanni amma fa su ba su ansa cewa su yan turai ne kwangilan wannan professional din iya wanda suka yin suna buga shi a can suna ci macen kofi a ƙarƙashin kwangila ƙasan da ta rene su ta haife su tana ana biyan ta commission shi kuma ana biyan shi albashin shi in ranan da a zo duka mai zanin aro ya ji kunya idan akwai wasa tsakanin ƙasan da dan wasa yake wakilta da kuma kasan shi na aihuwa zai fa cire wancan rigar ya zo ya sa na kasan shi ya buga to wannan shi ke kawo ci gaba amma ba wai mutum don ya zo sunan yanzu sai a ɗebi Najeriya da suke buga wasa misali a waje a ce ai tunda sun je can sun fi wancan iyawa a ba su dama sun kuma zama 'yan kasan wannan ba ce gaba bane laisa ni gan ko yanzu kai kana ganin akwai wato wani ci baya da irin wannan yanayi ke janyewa misali warai da gaske akwai ci baya ai dimokuraɗiyya koyo ce mu muna koyo ne kasashe da suka ci gaba sun san amfanin haka alal misali Amerika a duk duniya ina ganin babu kasar ta wuce america dadewa ana ana tsari irin na demokradiya in ka cire ingila da sauransu amma yau wa shugaban kasa barack obama asalin sa mutumin ina ne ba yan america bane amma yanzu ba shine shugaban kasa kuma sai a ce ya zama shugaban kasa zai zama illa ga joyce ga kasar su ce tunda ai wannan ba nan ai haka yafi iyayen shi ba sun zo ne sun yi aure kaza kaza a haife shi zama shugaban kasa ce mu yadda shi ba wannan ba daidai bane ni abin da nake so in jawo hankalin dan uwana ya magana shine akan cewa ala kulli yawmin duk abin da ka samu amfanin shi to sai ka samu rashin amfanin sa ko ba gaskiya ba so yawan bambanta mutane akan cewa tabbas kwato right magana da yake na cewa duk abin da za a tsare na doka yana da amfani kwarai da gaske yana kuma da kyau dan ba zai yiwu a ce kawai ka taho daga wuri a ce eh misalin da ya ba kamar da yan kwallo in aka tura yan kwallon jiya suke yi wasa a waje a ce tana sun fi yan can goge a dauke suna ba wannan ba zai yiwu ba ko ba gaskiya ba magana ake na tsari na shugabanci da constitution matukar in mutum ya zo talent din shi ma'ana da goge shi da kwarewa shi akan abu to a bashi amfani da wannan wannan baiwa da Allah ya masa dan ya kawo wannan wurin ci gaba ko har ka kwallon kafa misali da ya kawo bayan misali da ita bari baka misali da kungiyar Kano Pilas ta shekara kusan biyar ko shida tana daukan Champion League na na na, na Premier League na, na kasa amma me coach din su ai ba dan san jihar Kano bane dan Maiduguri ne amma ya ci section na ya ya ba su sun ji ya dauke su sun ci Champion League 2011 sun dauka 2013 sun dauka a jere sun dauka sau uku kaga ba dan jihar Kano bane sai a ce tunda ba dan jihar Kano ba za a dauke shi ba amma an ba dauke shi ya amfani ko ya kawo jihar ci gaba sun samu nasara kuma sauri kwarai da gaske to wannan shi nake ganin akwai amfani kwarai da gaske matukar mutane da basira akan abu ya zo wuri to a bar shi amfani da basira sa matukar abin nan da ya sani zai kawo mutane ci gaba sannan mutanen wurin ku za su amfana za su karu shi ma a ci more su nan gaba a madadin malam Yunus Muhammad Tanko da Alhaji Sani Gamko mai shirikan al'amuran yau da kullum a Najeriya sunana Hassan Maina kai na ke sallama da ku daga nan mu na Abuja To haka yake sai mu ce ganin yadda wannan batu na ɗan gari da ɗan ƙasa ko bako yake ta ta'azara a Najeriya ɗin, Dr. Ahmad ɗin ya feɗe mana biri har wutsiya kan cewa shin ya daidaiton mukamman ma ya kamata in muka yi la'akari da maganan hukumar raba daidaito ɗin na mukamai. Lokacin da su kwamiti na ƙasa ya kafa federal character commission wanda suka fara ba da tsarin cewa idan za a ba da mukamai na federal government zamana an yi tsare-tsare ta yadda kowane bangare na ƙasa zai samu a lokacin ƙasar najeriya ɗin ta rikice an samu rarrabuwan mutane ta bangaren yare ta bangaren jihohi ta bangaren addini sai manyan mutanen da aka kafa a wannan kwamiti suka yi tunani wani irin abu za a yi wanda zai kawo haɗin kan ƙasa shine suka ce to daga yanzu duk wani mukami da za a bayar a gwamnatin tarayya za a raba daidai a yi raba daidai i zamana kowace jiha ta najeriya ta samu wani bangare a cikin wannan mukamin da za a bayar a kowace hukuma i zamana akwai wakilci na wata jihar a ciki to wannan shine tunanin da suka yi tunani ne mai kyau domin ya kawo gyaran ƙasa da haɗin kan ƙasa don ƙasar tana neman ta rage to misali ko a wannan lokaci da muke ciki ƙasar najeriya an ɗan samu matsaloli na siyasa ta yadda ake ganin kamar ƙasar ta rabu arewa ƙasar musulmai kudu ƙasar kiristoci ko kuma ana ganin a arewa wani yanki ne na hausawa kudu na kudin yammaci wani yanki ne na yarabawa kudin kudu kuma wani yanki ne na wata kabila sai ake gani to ya za a yi a yi gwamnatin haɗin kai wadda za ta haɗa dukkan wannan ɓangarori ba tare da wani ɓangare yana ganin cewa an masa danniya ko kuma an makure shi ba to shine lallai za a ce duk wata hukuma idan za a naɗa mukamai sai ka ji an ce wannan hukumar an ba wa 'yan kudu wannan hukumar an ba wa 'yan arewa sai zamana duk wani mukami da za a bayar sai na kaga dole ko ana so ko ba a so ko da cancanta ko ba cancanta sai kaga an tura wannan an ba su wannan an ba su to shine wannan dalilin da yasa aka yi federal character commission din a Najeriya akwai garuruwa waɗanda suke suna da dominance na wani bangare ko kuma wani addini ko wani yare misali da zan miki shine a nan kamar Kano kusan kashi casa'in da tara na mutanen Kano musulmai ne da kyar za ka iya samun kashi ɗaya na wasu mutane wanda za a ce eh kiristoci ne iyayensu kuma an haife su a kano sun tashi za su iya cewa su 'yan kano ne tun da a nan aka haife su takaddunsu za a ba su takaddun haihuwa na kano amma ya fito a matsayinsa na kirista ce zai yi takarar gwamna misali a kano ya ci zai yi wahala saboda wannan kashi casa'in da taran da suke a cikin birnin kano suke a kano suna ganin ai ba zai taɓa yiwuwa wannan kashi ɗayan ɗan itsin kashi ɗayan nan zo in mulke su ba gaskiya zai wahala matsalar ba wai ta shi dan takarar ba ne ta wanda su za su yi zaben za a wakilce su ne ba za su yadda ba wannan yana faruwa misali a yankin jos plateau state kenan plateau state suna da mutane da yawa akwai musulmai da yawa akwai kiristoci da yawa amma idan aka zo zaɓe za ka tarar da a kusan yaushe kirista ne yake fitowa kabila ne ike fitowa wanda ba bahaushe ba ko da bahaushen ya fito musulmi ya fito za ka tarar da yawan waɗanda suke zuwa suke fita su taɓan kiristocin da sauran kabilu sun fi hausawan yawa ta yadda dole za ka ga an tankwara an danne lallai wannan minority din wanda su yan kaɗan ba za su ci ba so da haka abin da yake sa minority ba za su fito ba yawan su an fi su yawa ita kuma demokaradiyya system ne wanda yake amfani da wanda suka fi yawa su ake suke samun nasara akan waɗanda ba su da yawa so da aka zai yi wahala gaskiya a ce wai wani bangare wani jaha ko wani yanki wanda wata ƙabila ta fi yawa ko ɓangaren wani addini ya fi yawa a ce za ka ɗauko wanda yake minority ne ya yana mulkar su to haka zalika ko da mukami aka zo bayarwa na federal government idan za a ɗau wakilci ba yadda za a yi ga waɗanda ake gani majority ne a ɗauko minority a bayar so lallai idan za mu duba mu nazari akan shi ba da irin wannan mukami za mu ga cewa duk jiha ko musulmai da suka fi yawa ko ko kiristoci da suka fi yawa waɗanda suke masu yawa su ake ɗauka so da haka waɗanda suke ɗan kaɗan danne su ake so zai zama mulkin danniya ne shi dama da ɗaya daga cikin a tsarin da yake da shi kenan wanda in ake masa duba illa ne masu yawa su suke danna yan kaɗan wannan tsarin kake zo da shi sai dai duk lokacin da ake wannan ga mutane wani bangaren gaskiya an danne shi idan za a yi duba a yi analysis sosai kan siyasa ta Najeriya zai zama abun mai wahala zamana wani wanda ba indijin ne na waje ba a ce ya zo ya yi takara an zaɓe shi a yanayin yadda muke tafiya zai yi wahala saboda a yanzu wanda suke takarar ma waɗanda suka ci za ka ga mutum ɗan najeriya ne haifaffen najeriya ne ya karatu ko ma misali ya taɓa shugabanci amma yanzu idan ya takara sai ka ga ana bin dunduniyarsa ana yi masa kazafi ana cewa ba ɗan ƙasa ba ne bai yi karatu ba bai yi kaza ba bare a jihohi ai abin ya fi zafi za ki mamaki idan aka ce yanzu duk yawanci jihohin nan zaki tarar idan an fito takarar gwamna zaka sanar da matukar wani a cikinsu yana da wata alaka da a family ɗinsa na wani garin irin an yi inta marriage maybe tsakanin babansa ko babansa maybe babansa is from another state babansa shine ɗan state ne sai ga mutane ana ta fitowa gidajen rediyo da wajen campaign ana sukarsa ana ai ba dan ma wannan jihar bane ai bayan rabe ne daga kasar baban babansa ya zo ya shigo gari ya dawo so sai a dinga sukan mutum ana taba shi ana nuna ba dan garin bane wannan kuma sai ya affecting din total bot da zai samu lokacin zaɓe saboda su masu zaɓe idan suka zo zaɓe kamfen ɗin da ake musu yana impacting akan wa za su zaɓa daga kaji an kawo wasu alamomi an ce ai wani ba ɗan jiha ba ne sai ka je baka sai ba yadda za ka yi dan wata jihar izo i mulke ka to bare kuma a haɗa abin da kabilanci misali yanzu a Kano a ce wani a yi masa a ɗan masa yarfe a yi masa sharri a ce a yana da alaƙa da wani kabila sai ka zaba ɗaya in dai ba bahaushe bane tai ko ba filatani to gaskiya zai wahala ba zai taɓa yiwa ba ma na ce za ka wani fito takara a Kano za a shiga rediyo za a shiga jarida za a shiga wajen kamfen za a bata kai ai kata kata da kai dan matukar aka yi maka batanci aka ce misali ba ba haushe bane kai ko ba fulatani bane kai bare kuma a ce ba musulmi bane kai to gaskiya da wahala a zabe ka ba zai taɓa yiwa ba ka in dubu za ka samu ran da aka fito aka nuna musamman a bangaren addini aka ce ai ba addinin mu ɗaya da shi ba to za ka tarar da in za ka samu kuruwa dubu to da ƙyar za ka samu kashi ɗaya bisa uku kai kashi ɗaya bisa uku ma in dai abin ya shafi addini ba ka samu ba musamman mu a nan arewacin najeriya to zai wahala zai wahala a ce mu kwatanta tsarin yadda siyasar mu take tafiya da tsarin yadda na amurka ke tafiya ai za mu ɗau lokaci ana wayar da kan mutane kafin su gano cewa akwai bambanci tsakanin eh, akan shugabanci a daina saka addini a ciki a daina saka kabilanci a ciki gaskiya da dai sauranmu tukunna dai ba a zo kan wannan lokacin ba wannan gaba ce da har yanzu ba mu ma zo kanta ba don taɓa ta zai matuƙar kawo gyara a harkar najeriya amma har yau da sauranmu gaskiya mutanenmu da to to ita kanta hukumar zaben ko kuma in ce hukumomin najeriya duk fofin ɗin da zaka cike na aiki ne ko kuwa na a bincike ka ne akan aiki za ka ga sai an rubuta menene addinin ka me kabilar ka to in ko hukuma a sauran ayyuka za su tambaye ka me addinin ka me kabilar ka to kai kanka ka san in an zo harkar zaɓe dole abin ita a samu matsala ko makaranta yanzu zaki shiga sai an tambaye ki me addini me kabilan kabilan wani lokacin ka zo za ka dinga tunani to menene na tambayar addinin ka lallai wani akwai addinin da in aka ce kana addinin ba za a ɗauke ka bane aiki ko ko akwai wata ƙabila ne da su aka fi son a ɗauke shi aiki wata ƙabila ba a san su aiki sai in ga a tambaye ka a fam me addinin ka menene ƙabilar ka a dai in dai aiki za ka na gwamnati gaskiya a Najeriya bai da amfani Tun da tsarin yadda ake tafiyar da ƙasar tsari ne na federalism tsari ne na tarayya kowa in dai kai ɗan ƙasa ne in dai kana da takarda haihuwa a Najeriya aka haife ka to kana da 'yancin ka fito takara ko ka shiga makaranta fita ko a ilaka ya ke kamata. Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. To Madalla a gaida Ahmad Abubakar Dakta yanzu kuma ga Halima Abdullahi tare da Dakta Halima Adamu a filin da fadafe. To kuma mu ɗauki kamar ciwon olsa wanda yanzu kusan ya zama gidan kowa da akwai. Din da gaske ne yadda mutane suke faɗe yunwa ce take haddasa ita wannan ciwo na olsa wato rashin cin abinci ko kuma dama wani ciwo ne da Allah ya sanya shi a jikin yan adam. To alhamdulillah kin ga shi ciwon olsa din nan na ɗaya kama a ce range gare shi yana da tsakani tsakani wato kowa da ya san hanyar da abinci ke bi ya bi ta baki ya ta kokoro ya ya tafi tumburma daga tumburma ya tafi yan hanji a tattace a tattace abinda ba a so da gangaro ƙasa wajen uwa tukunya ya je ya zama kashi ya fito. Mm. To wani ita ce hanya da ɗan adam ke cin abinci ta baki ya fito abin da bai tsubura wanda ake kira kashi. To wannan shahin tun daga a ce eh, wajejen tumburkuma har zuwa yan hanji yana iya samun matsala. Kin ga na farko kayan da ke cikin tumburkuma akwai sinadarai da za su tabbatar ana motsa su da kyau. to wata sa'a sinadaran suna iya su yau kin gane ku yanzu abin da bincike ya gwada shi ta ulcer wadda ta mm. zama ulcer din ta mm. zama gyambo gaskiya an ga ce akwai al'amarin kwayan cuta. A ciki ba wai yana da alaƙa da yunwa kaɗai. Ba ki daban da kwayan cuta akwai al'amari na sinadaran asid mai yawa. Kuma kowa ya san asid lasa yake. Tunda da ko ruwan batar da muke gani ya in ka sa da ko kyalle ya cinye kin ga asid ne. To akwai wannan asid To sai kuma bincike ya gwada wasu abubuwa da ke cikin dangin abinci wasu suna iya sa wannan asid na ruwan ciki mai yawa. Kin gane ku? wato eh. to shi ne zaki ga shi ne ulcer. Shi da kanshi ya ko ya yi likita sani duk abin da zai ci ya ji ya ta mai ciwon ya san shi kuma shi zai guje shi. Na'am. Yawa wasu abubuwa masu tsami, wasu abubuwa masu yaji, kin gane ku? Mm. Yawa sannan kuma shi ne ulcer. kin ga a tabi'ance an ce kada ya dama musulunci ya ce kakka ce ka ciki ya ce daya a kishi sulusi abinci sulusi ruwa sulusi iska kin ga duk da za wannan abin na musulunci ma duk mai ulcer ulcer shi ba za ta zuwa. wato so ake mai ulcer kada ya dai shaƙe cikin shi zai kwanta kuma tsakanin bacci da abinci ya zama awa biyu kada ka ci goma ka kwanta goma ka ci takwas ka kwanta goma ka ci goma ka kwanta sha biyu sannan in ka tashi kwanciya kar kai kwanciya rigingina haka mm. kin gane ku kwanta yadda ka maka daga bayan ka sa fulo saboda in ka kwanta ka sa fulo ko ka daga bayan ka tumbur kuma ka dai kamar ta yi saman yan hannun ka in gane ku to in ka kwanta ku, komi zai gangara mm. yau waki shi yasa za ki ga waɗannan tabi'u suna iya su taimaka amma ba tsantsa wai acid ba ne yanzu bincike ya gwada akwai ƙwayan cuta yasa zaki ga wanda za a mishi ingantaccen maganin ciwon ulcer mm. zaki ga an haɗa abubuwa da dama an tabbatar cewa kwayan cutar wata bacteria ce da aka gano an kashe ta mm. sannan shi wannan acid ɗin da yake ake yawan saki kuma duk abin da zai ga a sake shi a guje shi kuma na saba shi da yunwa kin ga ma duk sadda jikinka in bar kuma ta zama MP ba abinci ai kai shi ne kake fara jin alamomin yunwa to tun a sannan yan sashen yan hannu kake sakin waɗannan sinadarai na ce a yanzu zaka ci abinci to in kai dile na cin abinci ne matsala shi yasa ake so a rika ci akai akai kuma nan sannan duk wani abu da kake ji zai tado maka raɗaɗin ciwon ka ka guje shi a kanka ta a sha tuwo to tunda an ce a karkace hula a shatu sai mu kuma mu kunnu kunnuwa ko jabila mu ji tambayar mu ta yau kwarai da gaske tambayar mu ta yau shine muna son mu ji ta yaya za mu iya kare yaduwar ciwon yoyon fitsari bisa la'akari da yadda bincike ya nuna cewa arewacin najeriya ta fi ko ina masu yawan ciwon a duk fadin najeriya to muna nan muna sauraron sakonninku Karshen shirin kenan gaba ɗaya Allah ya sa kun ji daɗin shirin kuma kun amfana sai kuma gobe alhamis da izinin Allah za mu sake dawowa inda za mu magana a kan maganar yoyon fitsari ɗin sannan kuma a madadin shi wanda ya haɗa mana sauti kuma ya ba da umarni tafera girma tafera sai injiniyan mu ne wato Keith Usman Kabara ne a madadin ita Jamila Kabiru Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.